ma zai mamaki yau ka tsaya kana kawo dalilai akan cewa kiɗa da waka haramun ne inda ne za a yi mamakin ka domin abu ne wanda tun mutum tun lokacin da ya taso aka haife shi musulmi tun yana yaro ya san haramun ne kiɗa da waka kuma ya san ba mutanen arziki ne suke yin sa ba amma sai aka samu wasu wanda ba sa tsoron Allah suna kare wannan barnan da kuma wasu yan bidiyoyi suna kare wannan barnan kai har ma sun mai da kiɗa da waka ibada sun mai da kiɗa da waka ibada dukkan bayanin da zan yi ya shafi kowace irin kiɗa kuma ya shafi kowace irin waka sai dai abinda bahaushe ke cewa wake. nan ma idan ba a shigo da wasu abubuwa na haramun a ciki ba wanda zan yi bayanin sa ma'anan kowace irin kiɗa da kalangu da babbar ganga da ɗan kuntukuru da mandiri da goge da garaya da kuntuki da dukkan abubuwan da ake kaɗawa don a kone yi sharholiya a shakata dukkanin su haramun ne kuma waƙan an yi ta da sunan addini ko an yi ta da sunan a shakata kawai ita ma ta shiga sai dai waƙe kamar yadda na faɗa abinda ba shi yake cewa waƙe ba waƙa ba wanda balarabe kuma yake cewa a shi'ar shi kan akwai na halal akwai wanda yake kuma na haramu amma waƙa wanda balarabe yake cewa alabina shi ka wannan haramun sai dai wuraren da aka keɓance wanda za a iya yi kamar a ranar idi da kuma lokacin wato ainihin biki kamar yadda za mu zo yi bayani a kansa yara ƙanana sukan iya yi ko kuma mata su kaɗai kawai abin da zai sa mutum har ya mai da kiɗa da waƙa cewa abu ne na halal ko ibada ne wanda yana ganin idan ya yi ta za a bashi lada ɗayan biyu ne amma dai ya jahilci addini ko kuma yana bin son zuciyarsa wanda laccan da muka yi ta rana a cewa mun ce daga cikin abubuwan da suke hana mutum shiriya ya zama na ya jahilci addini ko kuma yana bin son zuciyarsa don kana bin son zuciyarka ko da ka fahimci dalilai da suke haramta kiɗa da waƙa ba za ka bi su ba za ka neme da za ka yi musu tawili domin ka tabbatar da wannan barna din ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna shiriya ba ta haɗuwa da bison zuciya duk wanda ya bi son zuciyarsa to ka shakka babu bata zai yasa Allah ta'ala ya kashe ni a cikin alqur'ani a ayoyi daban-daban wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah kar ka bi son zuciya zai fadda kai ya kauda kai daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala da wata ayar ma ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu wanda ya fi bata a duniya kamar mai bin son zuciyarsa wanda baya kan shirya na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun muhlikatun wa salatun ninjiyatun فأما المهلكات فشق مضاء وهوى متبع وإجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية أبو باب داؤه سنة هلكر دمتم أبو أوكو كما سنة سيرة دمتم yace amma masu halakar da mutum akwai shukun muda ruwa rowa abun bi ka zama marowaci a duniya to ka kama hanyar halaka kenan addinin kama ba zai tafi daidai ba ba za ka zauna lafiya da jama'a ba za ka iya yin kowane fasadi a bayan ƙasa da sababin rowan da suke cikin zuciyarka sannan na biyu son zuciya wa hawa mutaba mutum ya dinga bin son zuciyarsa baya bin dalilai na shari'a bayan addininsa ala basiratin yanda ya ga dama yake bi yanda zuciyarsa ta kawata masa sannan wa ijabul mar'i bi nafsihi mutum ya dinga jiji da kansa yana mamakin kansa yana girman kai ra'ayinsa kawai shine ra'ayi da kaskantar da kansa zuwa ga abin da malamai suka faɗa na bayanin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zaka shekara kana wa'azi ba zai saurare ka ba saboda yana ji da kansa shi ma wani abu ne sai dai kare wannan barnan da yake akan ta wannan abubuwa su suke halakar da al'umma abin da ke tseratar da mutum wato ya zama adali fil ghadabi war riba ko kana cikin fushi ko kana cikin yarda ya zama kana iya adalci ma'ana ko kana fushi da mutum ko ka yadda da shi zaka iya masa adalci a kowane hali kake don kana gaba da al'umma ba zai hana ka musu adalci ba wannan ka zama mutumin kirki wanda zai samu tsiya gobe kiyama fala jari man lakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu lit-taqwa don kana gaba da jama'a kar ya hana ka musu adalci kai adalci shine yake kusa da tsoron Allah to sai mutum ya zama zai iya yi wa abokin gabansa adalci to nan ne zai samu tsira idan abokin gabanka yana yana abu kuma abun daidai ne ka karfafa abun ka ce daidai ne wannan abu kamar yadda in yana kan kuskure za ka ce kuskure ne sannan ya ce qasdu fil faqri wal ghina da tsakaitawa a halin wadata da halin talauci ka tafi rayuwanka daidai wa daida kar ka dinga almabozaranci ko kar ka zama mai tauri mai mako wala ta jali da ka maqlulatan ila ulubika wala tafsuruha kullal basar wato kar ka zama dan tauri kar ka zama kuma mai almabozaranci ka zama kana baina baina sannan wa khashiyatullahi